abin da zan ce ma shi ne in ba manta ba shugaban kasa muhammadu buhari ya je kusan tsakanin gombe zuwa bauchi inda muke kira kolmani eh, ya ji aka fara aikin tonon mai sannan ba manta ba hanyar nan kuma insha Allah daga duka alaman da muke gani eh, insha Allah nan tana nan kuma nan ba da dadewa ba za mu fito mu faɗi adadin shi da sauransu amma yanzu haka ba zan iya ma wannan zancen ba na biyu samar da mai ba wai kuɗi da arewa kaɗai ba ne shi kara kasa yawan mai shi albarkacin mai shi ne alheri ga dukan mu kuma aikin da muke yayin biki yanzu shi ne duk wuraren da da ba neman za mu je mu nemi da arewa ne da kuma akwai wasu wurare ma kudin da da ba a zuwa shi ma za mu je mu nemi amma ina tabbatar maka cewa akwai albarkatun mai ne a kasan nan musamman ma a wuraren da muke ake yanzu. To ana iya cewa kenan al'ummar Najeriya kuma karkashin wannan jagoranci naka su fara tunanin albarkatun mai ko kuma a ce shi man ma da ake ganin cewar yana da tsada talakawa suna kuka cewar ba za su iya siyan mai ba saboda litan mai ta yi tsada akwai wani shiri da kuke da shi don kawo sassauci ko mai yayi sauki a ƙasar Najeriya? tsadan mai a duniya kasuwan duniya ta fi man nan eh, kamar da kowa ya sani crude oil na a kasuwan duniya ta fi shi kuma farashin nan yana tafiye da lokacin da aka same shi da kuma halin da ake ciki a duniya saboda ka duk lokacin da ka ga yanzan mun kuɗin a duniya hakan nan a kasashe na kansu amma kuma da ikon Allah da kuma dacewa da muka yi da shugaban Muhammadu Buhari har yanzu kowa ya san cewa muna sai da mai eh, ɗari da arba'in da hudu a Najeriya. saboda haka ba duk duniya da ake samu wannan rahoton saboda haka ba mu da niyya yanzu haka in kawo maganan cewa wai don tashin mai a kasashen duniya ba zai shafi wannan abu da muke kasancewar wannan ma'aikata taka ta matatar mai a ta yi ƙaurin suna wajen ayyuka da suka karya dokokin ƙasa wajen sace-sace ko kuma wajen yin wa'insu abubuwa da ba su dace ba a gwamnatocin da suka gabata akwai wani tsari da kake da shi don ganin cewar duk wani wanda ya karya dokar ƙasa za a hukunta shi shi ko wane ne shi ai dama babu da wannan matsalan abin da yake faruwa shine mutane na farko akwai yan sharri wanda ba ma fahimci yadda hakokin man na su ba a kasan saboda daga wasu abubuwan da ke karanta jarida mafi yawan su ba gaskiya ba ne kuma da yake mu kamfani ne ba za mu tsaya muna gardama da mutane kan abin da suka buga jarida ba sai da kuma mutane sun yi tuce musu gaskiya ta fito wata rana amma abu muhimmin da zamu yi shine mun yadda cewa akwai rashin fahimta abubuwan da muke yi saboda haka zamu yi iya kokarin mu tabbatar cewa yan kasa sun san ayyukan da muke yi mu bayyana mutane ga abin da muke yi kuma ga yadda ake yin su insha Allah kuma yana mutunci an santa da kwazo kan wannan kuma duk wanda aka same shi da laifi kamar yadda ake a sauran yan kasa insha Allah ka samu masu laifi kasa mu za mu musu hukunci amma Allah tabbatar maka cewa mafi yawan abubuwan da suke ake ji a jaridar na karya ke mana kuma shari'a ke mana. To ai idan aka duba baya za a ga cewar ai akwai lokacin da aka yi rigima da ita tsohuwar ministan mai wanda aka ce akwai kuɗaɗe da ta ɗauka daga wannan ma'aikata ko kuma aka ce akwai kuɗaɗe da ma'aikatar ya kamata ta kai su asusun bankin tarayya na CBN wanda ba a sasa a wannan asusun ba wannan ya zama na shi ma ba gaskiya ba ne? Ai ka tuna Senate ta Committee a kai kuma aka bincika kuma aka tabbatar cewa wannan kudaden da aka faɗa nan ba haka yake ba kuma aka kirawo masu auditors wanda duniya ne eh, wannan bincike kuma suka tabbatar cewa wannan magana da aka wancan lokacin ba haka yake